More Mr. Bash in the building. I am matan arewa kungiya, yan matan keri sun I am matan Abuja sun giya, na kanan damu ma sun giya, yan matan Yobe sun I yan matan Jeda sun I yan matan Lafiya sun giya. na maiduguri ma sun iya 'yan matan neja sun iya matan arewa a classic suna ba da care like magic ga ilimi hada da tactics lissafi wane mathematics ga tsabta ba sata anytime fulfill your bukata biyayya ko wane banka tattausan lafazi laka baka ba sa fada sai self defense ba zage zage sai rest the bed kaguwar jini like a to z sun iya wanka wani stand for bed hiding lady sunan su yasa fa muke kaunar su burin a wuri ɗaya su ku gayyace mai zuwa bikin su yan matan bauchi sun yi ya. yan matan yobe sun yi ya. na ba su ma sun ya. yan matan yobe sun yi ya. yan matan kogi sun yi ya. yan matan lagos sun yi ya. na zamfara su ma sun ya. yan matan sun yi ya. duk sun iya matan arewa sokol ga swagu ga iya taku zaƙin murya sai taku kyakkyawar siffa ai sai ku Allah ya yi ku da bandaras ya sa ku ka zamto among the best kun zarce tunanin class da test ra'ayi riga you all the best so on point why I like them don't pride if money can buy them chocolate tea cream I like them ambitious guys yeah me I like them kai kul kabari kai kul kabari kul kabari kai kul kabari kul kabari kai kul kabari matan arewa sun mutare yan matan kedi sun iya yan matan abuja sun iya na dan goma sun iya yan matan yobe sun iya yan matan guda sun iya yan matan lafiya sun iya na maiduguri ma sun iya yan matan yau sun iya 'yan matan katsina sun iya 'yan matan nijar sun iya 'yan matan kamaru sun iya 'yan matan kumasi sun iya 'yan matan chadi sun iya kwallon togo sun iya iya tuka tuwo iya tuka tuwo iya tuka tuwo har jambiya 'yan matan bauchi sun iya 'yan matan yobe sun iya na taraba su ma sun iya 'yan matan gombe sun iya 'yan matan kogi sun iya 'yan matan zakwata sun iya ɗan matan su ma sun iya 'yan matan sun iya mai sun iya Are we exclusive Can kano forever baby a see. ramsi ya siyu aini ma na iya ok inda ya har kun ji daɗin wannan waka to ku yi subscribing din channel din nan mai suna muraji 24 za ku ci gaba da kasancewa da nishaɗantuwa cikin jin daɗi